Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe a kan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a barkamu da hantsi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana niyyar ta bada tallafi na kuɗi mai yawa kamar dala miliyan dubu ga Najeriya domin a yi ƙoƙari a cutar ɗimbin mutanen da masifar ta'addancin Boko Haram ya jefa cikin matsanancin hali. Wannan agajin na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake cikin shirin kasafinta na kuɗin shekara mai zuwa ana fata cewa zai taimaka wajen samun kaiwa ga mutanen da abin ya shafa su kamar miliyan bakwai wanda bala'in na Boko Haram ya shafe su wanda kuma ta tarzoma ta janyo mutuwar mutane sun fi dubu goma sha biyar ta raba mutane sama da miliyan biyu da muhallansu mataimakin cibiyar agaza bul'adama ta majalisar ɗinkin duniya peter lundberg ya ce wannan taimakon da majalisar ɗinkin duniya za ta baiwa najeriya shine tallafi mafi girma da aka taba baiwa kowace ƙasa a nahiyar mata afirka ya kuma bayyana cewa tallafin zai taimaka wajen su mutanen arewa maso gabacin najeriya musamman da yawa da ke cikin wannan mawacin hali shugaban kasar gambia da ya share shekaru 22 cire na mulkin ta ya jami ya sa kai ya karbi cewa lalle an kada shi a zaben da ha gudanar kuma ya ce a shirye ke sauka daga kan karagar mulkin nashi bayan da sakamakon zaben ya nuna cewa ya fadi kafofin watsa labaran gambia sun ce shugaba jami ya ma buga mutumin da ya kada shi zaben wato adama baro dan takarar jam'iyyun adawa inda ya tabbatar wa baro din cewa ba wata matsala a shirye ke sauka ya ta mushi ragamun mulki ba tare da yin wata jayayya da sakamakon ba rautani daga can banjul babban birnin gambia din suka ce mutane sun taru suna ta tsallen murna akan manyan titunan wannan gari domin su nuna jin daɗin su ga nasarar da shi adama baro din ya samu akan wannan shugaban da ya daɗe kwarai yana mulki a jiya juma'a dai hukumar zaben gambia ta ba da alƙalin sakamakon da suka nuna cewa shi adama Baro din ya sami ƙuri'u 1,063 ko kuma kashi 45 cikin dari na dukkan ƙuri'un da aka jefa a can Gambia din yayin da shi kuma shugaba jami'a karasa da jimillar ƙuri'u metan wato dubu metan da sha biyu kenan ko kuma kamar kashi talatin cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa a kasar baki ɗayanta akwai kuma wani ɗan takara na uku da ake kiran shi mama wanda ya sami kashi goma sha bakwai cikin ɗari na wannan ƙuri'un to yayin da wannan take faruwa kuma shi kuma shugaban kasar angola jose eduardo dos santos wanda shi ma kusan shekaru 40 yana mulkin kasa tashi ya ba da sanarwar cewa ba zai sake neman ya tsaya takara a zaben da za a yi shekara mai zuwa ba tashar rediyon gwamnatin angola din ce take faɗa cewa a maimakon shi shugaban yanzu jam'iyyar da ke mulki ta npl ta yanke shawarar cewa za ta tsaye da ministan tsaro ne wato wa lorenco domin ya tsaya mata a zaben da za a yi shi dai shugaba dos santos ɗan shekaru 74 da haihuwa tun shekarar 1979 yake mulkin ita angola abin da ya sa da afirka shine shugaba na biyu da ya fi kowa dadewa a kan karagar mulkin wanda kawai fi shi dadewan shine shugaban kasar equatorial guinea wato theodore obiang tukuna jin labaran duniya daga sashen wasan murar amurka ne a birnin washington dc jiya shugaban amurka da ke jiran gado donald trump ya wuni yana ta buga wayoyi zuwa ga shugabannin kasashen duniya daban-daban cikinsu har da shugaba tai in na kasar taiwan abin da ake ganin kamar wani mataki ne na ba sabon ban wanda kuma ya karya ƙa'idojin matakan diplomasi ko manufofin diplomasiya na ta amurka din abinda kuma zai iya janyo rashin jituwa tsakanin shi trump da kasar china tun ma bai riga ma ya ɗare kanka daga tashi mulkin ba rahotanni sun ce wayar da trump din ya buga shugaban na taiwan ita ce wa farko da aka taba ganin ta faru a tsakanin duk wani shugaban amurka yalla wanda yake jiran gado ne ko ma wanda yake kan kujera din tun daga shekara 1979 wato kusan shekaru 37 kai da suka wuce kenan ofishin shugaban na taiwan daga baya ya sako wata sanarwa da ke bayyana fatar cewa amurka za ta ci gaba da baiwa ita taiwan ɗan goyon baya kokarinta na taka rawa a harkokin yau da kullum na kasashen duniya to da yake shugaban na taiwan yana jin turancin ingilishi sosai an ce ba a mai tafinta ba ko kuma amfani da tafinta ba a tattaunawa su ta minti goma da shi da trump din ko da yake zuwa yanzu ba a ji wani martani daga can china din ba ana sa ran cewa hira ba za ta yi mata daɗi ba kuma tana musamman da yake tana yi wa taiwan ɗaukar kamar wani bangare ne na ƙasar ta yayin da ita kuma taiwan take kallon kanta a matsayin ƙasa cikakkiya mai cin gashin kanta majalisar dokokin koriya ta kudu kuma ta ba da sanarwar cewa ta dage maganar tattauna tsige shugaban kasa wato park gunye daga kan karagata ta mulki sai zuwa talata na mai zuwa shida ga watan nan da muke cikin na disamba kenan shugaba ta dade tana fuskantar wani abin a da ta shiga a cikinsa wanda ya nakasa kimanta a duniya na zama wata hazikar shugaba da ke yaƙi da ƙidar cin hanci da rashawa wasu 'yan siyasa ciki har da abokanta na adawa a can koriya ta kudin suna ganin cewa ta yin da ta yi a cikin makon nan na cewa a bata ta yi murabus kamar wata dabara ce wacce bisa ga dukkan alamu tana mata amfani wannan dai shine karan farko a tarihin koriya ta kudu da aka taba samu wani ko wata shugabar da za su fuskanci zargin bandahana yayin da suke kankara ga mulki ana zargin ita shugaba park da cewa tana da hannu a cikin wani muhandana da wani babban abokin sha'aninta wato attajiri da suke dasawa mai suna choi sunsil ya nemi a aikata inda ya so ya saka zunzurutun dala miliyan 65 cikin wasu asusuna guda biyu an yi zargin cewa wannan attajirin ya kuma tura wasu daga cikin wannan kudaden zuwa cikin kamfanin ita shugabar da kuma wasu abokanta a ƙarshe ƙasar afirka ta kudu ta so wani aikin gwajin wata sabon allura da ake ta fatar allah sa ta yi aiki domin allura ce da ke ƙoƙarin ta magance cutar kanjamau ta aids da ke kare garkuwar jikin bil'adama wannan gwajin dai za a ɗauki kamar shekara ɗaya ana yin shi kuma gwajin allura ne na farko da aka taɓa gudanarwa cikin shekaru bakwai da suka gabata labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Cututtukan da suke kashe yara su a kyauta ne sai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai asibiti na gwamnati To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan hanyoyin da aka bullo da su a jihar Jigawa domin kare yaduwar cutar nan mai karya garkuwar jiki wato AIDS. Rahotonmu na biyu zai magana akan rigakafin cutar polio na watan Nuwamba da ya gabata a jamhuriyar Nijar. Shi kuwa rahotonmu na uku zai magana ne akan kwamitin da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kaddamar ne domin faɗakarwa akan cututtukan tarin fuka, malaria, kuturta da cutar sida ga al'ummar jihar Bauchi. Rahotonmu na hudu zai mana magana a kan nasarar da aka samu a jihar Neja wajen raguwar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Baya ga waɗannan rahotannin muna nan ɗauke maku da ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Neja. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Cututtukan da suke kashe yara kankana zan Majalisar Dokokin Jihar Jigawa ta samar da doka cewa ba za a kuma ɗaura aure a dukkanin lunguna da biranen jihar ba har sai an gabatar da shaidar yin gwajin cutar sida domin kare yaduwar cutar a jihar ta Jigawa. Halimatu Abdullahi na ɗauke da cikakken rahoto. To game da hakan, na tattauna da Dr. Bashir Ahmad Muhammad wanda shine koordineta a sashin lura da masu ɗauke da kwayar cutar a jihar Jigawa. A Jigawa a yanzu fiye da kashi 60 daga cikin ɗari na ma'aurata ba su san matsayinsu ba to sauran waɗanda suka san matsayinsu sun san matsayinsu ne ta hanya kamar guda hudu hanya ta farko dai shine akwai 'yan tsiraru wanda suke tashi a kan kansu saboda watakila bayanai ya shiga jikinsu na yadda cutar take su tashi ce a yi musu gwaji hakanan sita waɗannan su ne mafi karanci daga cikin mutane sannan hanya ta biyu shine idan ya kasance cewa mutum ya je asibiti zai ba da taimakon jini ɗaya daga cikin gwaje gwaje-gwajen da ake ana yi hadda na cuta mai karya garkuwar jiki sannan hanya ta uku idan rashin lafiya ta samu mutum idan ya je asibiti likita zai iya masa bayani cewa za a yi masa gwaje-gwaje hadda a gwajin cuta mai karya garkuwar jiki abu na hudu kuma akwai shi ma a jifa-jifa akan samu waɗanda za su yi aure za su ce a'a ba za mu yi aure ba sai mun je mun yi gwaji na wannan cuta mai karya garkuwar jiki mun san matsayinmu musamman ma ga mutanenmu wanda suke aure a coci to waɗannan su ne hanyoyin da mutane suke sanin a matsayinsu a cikin jihar jigawa akan wannan ciwo mai karya garkuwar jiki to ganin haka ne ya sa cewar a jihar jigawa mutanen jihar jigawa wannan 'yan kungiyoyi ne ma masu zaman kansu saboda gwagwarmaya da suke yi da na taimakon jama'a cikin jihar jigawa sai ga cewa wannan abu fa yana yaduwa ta gidan aure da yawa sosai zaki ga cewa mutum ne yana dauke da kwayar cutar bai san ma yana dauke da kwayar cutar ba ya je ya auro wata 'yan watanni shekaru ya goga mata wannan kwaya cuta ita bata sani ba shi bai sani ba dan wani abu ya shiga tsakanin su ya sake ta ta je ta sami wani kuma mai mata biyu uku ta aura a nan ma ta yadu to duk haka wasu akan sani wasu kuma ba akan sani ba da yawansu ba akan sani ba ne ake wani aure to shine aka ga cewa ya kamata a yi wani abu wanda zai datse wannan yaɗuwar wannan kwayar cuta ta gidajen aure kuma duk wani matakai na san su masu alhakin wannan kafa doka sun bi domin cewa a ga cewar an kafa wannan doka a cikin jihar jigawa ba tare da an sami wata matsala ba mu kuma a bangaren mu za mu ci gaba da wayar da kan mutane domin su ga cewa lalle lalle wannan doka tana da amfani gwaji kafin aure yana da amfani to so tari idan aka tashi irin waɗannan gangami na wayar da kai ko kuma a saka a kafafen yada labarai dai za ka ga cewar kusan dukkanin abubuwan da hausa ake yi jihar jigawa ba hausawa kaɗai ta tattara ba akwai yankunan da suke fulani ne wasu bangarorin ma bare bari ne za ka ji suna cewa irin wa'annan abubuwan ba sa fahimtar abubuwan da ake yi da hausa to kamar su irin wayannan su kuma wannan abubuwa za ku yi domin su fahimci me ma kuke duk inda za a je an san irin yaran da suke ji kuma za a yi kokari ana kokari kuma a ga cewa an je an yi magana da yaran su daidai da gwargwado halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya an ƙara gudanar da rigakafin cutar polio na wata-wata a faɗin jamhuriyar nijar domin ƙarawa yara garkuwar jiki wajen kamuwa da cutar ta polio in ji wakilinmu shu'aibu mani malam labo mahim kwamishinan riga kai na jiha ya ce sun shirya ma wannan kamfe komi da komi ya ji an kai magani an kai takardu yanzu wannan shusha ƙanana yara nawa ne za su samu wannan shushawa yaro miliyan guda da ɗari biyu yara wanda suka tashi daga kwana guda har eh, wata hamsin da tara. ga alama gishasha watakila akwai bambanci a gare ta. A fuske an ƙara vitamin A da zaba a yara. An ƙara albandazol maganin tsutsar ciki da za a ba yara. A vitamin A yaran kuma su nawa ne? To vitamin A daga wata shidda ha wata hamsin da tara suka tashi miliyan guda da dubu saba'in da hudu da sattin da shidda albandazol shi kuma ya kumshi yara masu shekara guda zuwa wata hamsin da tara sun tashi gaba daya a dubu dari tara da saba'in da tara da hudu da da uku. duk a cikin wannan yanayi muke na rigakafin cutar sha'in wai me yake kawo ake yawan ta a Nijar yanzu a Nijar mu yanzu nan muna muna so a murje poliyan nan a Nijar nan babu abin da ya taba hanci ido ke ruwa to makwabta ne nan wurin akwai shi nan wurin don ka shi ne ya kamata mu wurin a katanga ka ta shigo Nijar. likitoci kan bi gida-gida ga wannan shashawa muhammad sani uban iyali cewa ya yi kan polio saboda allah mu dai tun lokacin tanja tanja nuna man polio ba ta da matsala kuma saboda haka ne muke bari ana mu tun da ko da lokaci aka zo shoshawa polio muna ba da haske mu ce a zo a yi mu diyanmu da ana faɗar cewa dan wake ɗaya ke ɓata miya labo mahim moshan alluran rigakai a hukumar kare lafiya ta jihar rsp ya ce sun ɗau matakai domin cin nasara akan wannan shaushawa ana waye mutane kan saboda an ma an ce babu ita yanzu ina kiran ka ga waye ganin akwai waɗansu ba su ba wannan shosha muhimmanci ba ciwo ne wannan san ina wani in ka in ya kama mutum shikenan babu wani magani gurgunta ta zamu shi kuma aka dasa mashi wani maganin tana iya kare shi da wannan ciwo gida gida ne ake bi ya kamata su bari yaran nan yaran mu ne gaba daya su bar su a ɗasa musu maganin Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar. A jihar Bauchi kuwa uwar gidan gwamnan jihar ne ta kaddamar da wani kwamiti da zai gudanar da wayewa jama'a kai game da kamuwa da cututtukan tarin huka, kuturta, malaria da cutar sida. Amina Abdullahi Girbu na ɗauke da rahoto. da take bayani uwar gidan gwamnan jihar hajiya hadiza abdullahi abubakar uh, wannan kwamiti da aka kaddamar kwamiti ne wanda aka dora masa nauyin faɗakarwa da kuma fahimtar da mutane illolin da suke tattare da wa'annan manyan cututtuka na tarin fuka da malaria da kuma ciwon sida yawwa da kuturta to shi wannan kwamiti babban aikinsa shine zancen wajen tallafawa a yi wannan faɗakarwa da fahimtarwa na al'umma za a amfani da shugabanni da manyan ƙasa da manya a cikin al'umma don a jawo hankalin mutane su san cewa ga illolin wannan ciwo ga kuma hanyoyin da za a bi domin a ci nasara wajen magantar da abin so babban ah, makasudin wannan kwamiti dai shine magana faɗakarwa da jawo hankalin mutane da kuma nuna musu alherin da ke cikin a saurari bayanin illan ciwoyin nan kuma saurari bayanin yadda za a yi maganin su don duka suna da magani idan dai har an zo da wuri an samu wannan ilimin aka zo kuma aka samu aka bi aka nemi maganin to insha Allah za a samu nasara goyon bayan da muke nema a wajen jama'a shine kowa ya zamanto ba a tsaya a ce kwamiti ne kaɗai suke da hakkin faɗakarwa da yaɗawa da fahimtar da jama'a ba kowa ya zamanto cewa ya ɗauki nauyi a kansa cewa daidai gwargwado shi ma zai dinga bayani wa anguwarsa yan uwansa makwabtansa hajiya hadiza muhammad abdullahi abubakar kenan shugaban bakatma dr mansur dada ya bayyana muhimmancin kwamitin wayar da kan taro ne na kaddamar da kwamiti na ita hukumar bakatma wanda za ta dinga kwamitin wanda zai dinga taimaka ita hukumar da kuma gangami don yaƙi da waɗannan cututtuka guda hudu wanda ita wannan hukumar take yaƙi da su cuta mai karya garkuwar jiki da tarin fuka turta da kuma zazzabin cizon sauro an zaɓo members na wannan kwamiti din ne a ɓangare da dama da wanda aka ga za su taimaka wa ita wannan hukumar wajen gudanar da ayyukanta akwai ma'aikata daga ta mai girma uwar gidan gwamnan jihar bauchi hajiya hadiza muhammad abubakar ita ce shugaban wannan kwamiti din eh, ni kuma a matsayin executive secretary ne kamar ni ne sakatare na wannan kwamiti akwai kuma ma'aikata da aka zabo su daga ita hukumar bakatma akwai daga state ministry of health kuma both state primary health care development agency da ministry of women affairs da kuma shugabannin al'umma to sarakunan gargajiya da kuma ƙungiyoyi masu tallafa ita wannan ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke tallafa ita wannan hukuma wato donor partners da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke cikin al'umma dukkan membobin wannan ƙungiya da shugabanta akwai mutum 25 kuma insha allahu ita wannan kwamiti da aka kaddamar za ta dinga zama bayan kowane wata uku tana duba yadda al'amura suke ta tafiya dangane da yaki da waɗannan cututtuka guda hudu musamman ma wajen wayar da kan al'umma su fahimci waɗannan cututtuka me yake jawo su ta yaya wani matakai zai ɗauka a don ya kare kansa da kamuwa daga waɗannan cututtuka idan kuma har ya kamu me ya kamata ya yi wani asibiti ya kamata ya je in ya je me za a masa wani irin magani zai samu maganin ya ake ba da shi da yadda ake shan su wannan kwamitin zai taimaka wajen warwarewa so muna kyauta zaton komi ya tafi daidai yadda aka kafa kwamiti din ƙara inganta ayyukan da ita wannan hukumar bakatma take dr mansur da dake nan shugaban bakatma amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo daga baucin yakubu An sami raguwar kamuwa da zazzabin cizon sauro wato malaria a jihar Neja, sakamakon wasu matakai da aka ɗauka. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakkiyar rahoto. Hakan dai ya faru ne saboda matakin da aka ɗauka na faɗakarwa akan kauce ma abubuwan da ke haddasa cutar da kuma samar da na'urorin gwajin cutar zazzabin cizon sauran na zamani a asibitocin jihar. Madam Mary Dawaba ita ce babbar jami'ar yaƙi da yaɗuwar cutar malariyar a jihar Niger. sannan kuma idan muka lura gwamnati tana kokarin karan kanta da magungunan da ake kawowa wanda mu muke raba a asibitocinmu na zazzabin cizon sauro kyauta ne a lokacin da ake da su ana ba da su kyauta a lokacin kafin mu samu akan rubuta a ce mutum ya je ya saya so idan muka lura sosai a yadda gwadawan da ta wata malaria indicator survey na 2015 mun ga cewa prevalence na malaria ya ragu sosai ya ragu don in aka je sai an gwada ka a tabbatar cewa wannan zazzabin cizon sauran shi malaria ce ko ba shi ba ne idan aka gwada aka ga cewa ba shi ba ne ya zama na wannan zazzabin ba na cizon sauro ba ne 2015 din kamar da kashi nawa ne abun ya ragu eh to idan muka lura za mu ga cewa da a nan niger dai an yi reporting 67% prevalence amma na masu kamuwa da shi amma mun ga cewa mun dawo 49% aiko an yi kokari saboda yawancin mutane sun san abin da ke kawo zazzabin cizon sauro kuma yawancin mutanen sun san abin da ya kamata su yi idan suka ga cewa akwai zazzabi tuntun musamman yara idan sun ga yara na zazzabi sukan je asibiti ne sai a yi gwaji akwai na'uran da za a yi gwaji da shi nan take cikin minti goma sha biyar ya nuna ko zazzabin cizon sauro ne ko ba shi ba ne to yawancin da mun ga cewa gaskiya an yi kokari a wangan lokacin saboda abin da da yake 60 something mun da 40 something prevalence to ai ba kowane zazzabi ne shine zazzabin cizon sauro ba madan mun lura bana asibitoci an ta samun masu zazzabi suna ta zuwa kaga wani lokaci ma har asibiti ba gado da za a sa mara lafiya saboda zazzabi wani irin zazzabi ne wani yana da alaka da zazzabin cizon sauro eh to shi yasa muka ce kowane zazzabin da ya zo idan aka kai sai an yi gwaji don wani ciwon zai zo ne da zafin jiki sai a ga kamar zazzabin cizon sauro ne amma yadda zazzabin cizon sauro yake da alamomin shi kan haka kuma pneumonia yake zuwa shi ma da zazzabi idan kama measles ma wato eh, bakon doro shi ma da zazzabi yake zuwa yawancin ciwar watan yara da zazzabi yake zuwa shi yasa muka ce idan aka zo sai a gwada tukuna minti goma sha biyar duk ya nuna idan ya nuna in zazzabin cizon sauro ne za a bada magani in ko ba shi bane kaga sai a bada abin da ya kamata a baya. cutar zazzabin cizon sauron dai na ɗaya daga cikin cututtukan da ke addabar jama'a musamman a ƙasashen afirka ko a damanan nan ma wasu jihohin najeriya sun gamu da ɓarkewar cutar Masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa tarin kazanta da kuma dagwalon ruwan kwatami su ne manyan hanyoyin da suke saurin yada cutar ta malaria. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai muna nan a jihar ta Neja. inda za mu kawo maku ci gaban taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a kagara satin da ya gabata hajiya kulubako babbar jami'ar kiwon lafiya a ƙaramar hukumar kagara ta yi wa taron matan bayanin irin abincin da mace mai juna biyu ya kamata ta rinka ci yau kuwa za ta ci gaba mana ne da bayani akan irin kayan da mace mai juna biyu ya kamata ta rika sanyawa da kuma waɗanda ya kamata ta rinka gujewa da kuma matakan da ya kamata ta ɗauka idan ta ji canjin yanayi a jikinta. Mace mai ciki ba za ta sa takalmi mai tsini ba. Mace mai ciki ba za ta sa silifas mai tsantsi ba musamman yanzu da daminan ga za ki zame ki faɗi. Mace mai ciki ya kasance duk suturan da za ki sa wanda zai baki dama ne ki yi walwala a ciki. Baya ga haka idan Allah ya sa kin fara zuwa awo kamar yadda malama ta fara faɗi muna a wurin awo akwai alluran da ake na antitetanus saboda Allah kaɗai san lokacin da haihuwa zai kasance a wurin da zai kasance alluran nan kamar yadda wata ta faɗi ne a cikin ku yayin da aka gama awo aka ce ki je a miki allura wata za ta sulale ba za ta tafi ba kuma kin cuci kanki kin cuci ɗan da ke cikin ki baya ga haka akwai maganin nan da ake badawa na antimalaria nan da kuka ji an faɗi ana kiran shi da suna sp za a baki kwaya uku a wurin a ce ki haɗiye shi yasa muke ba da shawara kafin ki zo awo ki kokari ki karya kada a zo a ce ban karya ba malama to in baki karya ba ya zamu yanzu mu baki magani mai karfi to saboda haka duk lokacin da za a je awo a yi kokari a karya idan kika zo aka baki maganin nan ki daure ki haɗiye magani ne wanda zai kare ki da samun zazzabin cizon sauro a yayin da kike da cikin nan in Allah ya kai mu har ranar haihuwan ki kuma yaron ne ya samu rigakafin zazzabin cizon sauro har kamar yadda malama ta gaya muku sati hudu za kika sake dawa wani awa kuma saboda awa hudu za ki yi idan kika sake dawa kuma za a sake maimaita wannan maganin a baki matukar tazaran da kika yi ya kai sati hudu amma don an ce awa hudu za ki yi kawai ba shine dalilin da yasa za ki je ki zauna kina da lalura ki kidawowa asibiti ba Hajiya Kulu Bako kenan babbar jami'ar kiwon lafiya a ƙaramar hukumar Kagara take yi wa taron mata masu juna biyu jawabi a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon Murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashen ƙasar amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a garin kagara da ke jihar neja arewacin najeriya ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya To, Salfilu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana niyyar ta bada tallafi na kuɗaɗe masu yawa ga Najeriya misalin dala miliyan dubu domin a yi amfani da su wajen tallafa mutanen da masifar ta'addanci Boko Haram ta jefa a cikin hali mai wuya. Fatar wannan agajin na ita Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yana cikin shirin kasafinta na kuɗaɗe na shekara mai zuwa shine cewa a samu a taimaka mutane kamar miliyan bakwai da harkar Boko Haram ɗin ta shafe su ta yi musu illa kuma wacce ta janyo asarar rayukan mutane fiye da dubu goma sha biyar ta kuma raba mutane sama da miliyan biyu da mahallansu shugaban kasar gambia da ya share shekaru ashirin da biyu yana mulki wato ya jami ya yarda cewa ya sha kaya zaben da aka gudanar ya kuma ce ba matsala a shirye ke sauka da kan karagar mulkin nashi bayan da aka ba da sakamakon alkalin zaben a jiya kafofin watsa labaran gambia sun ce shugaba jami ya buga ma mutumin da ya kada shi din wato adam baro inda ya masa fata alheri kuma ya tabbatar masa cewa zai ba shi cikakken haɗin kai sannan ta wani bangare shugaban ƙasa angola jose eduardo dos santos wanda shi ma ya share shekaru talatin da bakwai yana mulki ya ba da sanarwar cewa ba zai nemi ya sake tsaya takara a zaben da za a yi a shekara mai zuwa ba da maimakon shi za a sami ministan tsaro juwaku lorenko ya tsawa ita jam'iyyar da ke mulki ta npl a zaben na gaba Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.